bishiyan kuka tana daga cikin bishiyu wanda suke masu ɗauke da abubuwa da yawa hatta ta fuskan wato tsari da shauransu tana ɗauke da wasu abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wato sai bawa kansa sani da kuma wanda Allah ya musu baiwa suka sani masana harkan itatuwa suna yin bayanai iri daban-daban da likitoci wanda mu ba wannan majal ɗin za mu yi magana ba amma dai an san ganyenta ita su 'ya'yan nata sannan eh, sassaƙenta saiwanta kaucinta haka dai ga sunan kuma bishiya ce da take da kwarzini take da kuma ɗan almatsutsai ma duka dai ga sunan abubuwan nata da yawa to ya bayanin mafarkinta kuma to alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mala wa ba'd a bishiyan kuka an an duba za a ga babbace. tana daga cikin mai bishiyu wanda suke masu mai masu girma irin su rimi irin su bishiyan kukan irin su tsamiya haka za a ga suna da girma to na farko su masu irin wannan eh, suna da bayanai makamanta wanda bishiyu masu girma akwai bishiyu masu tsaho akwai wanda kuma ga tsawon ga girma wanda ita kuka tana cikin su to wannan muna maganan su ne to takan yi magana akan wato arziki da alhairi cikakke amma an an mafarki da ita da ganyaye ganye sun fito ba iya zallan bishiyan ba ganye ba e sannan kuma takan yi nuni a bisa wani babban mutum a society wanda yake mai kwarjini mai faɗa a ci eh to ta yi kenan kai mafarkinta ko za ka yi mu'amala da wani babban mutum a society wanda yake mai kwarjini kakan sami kuka tana da rami haka ko a ce kogo eh kakan same ta da kogo wanda wannan kogon guri ne na almutsutsanci da aljanu da menene da menene gashi nan dai to wannan yakan iya nuni kamar ana nuna maka asiri ne in kai mafarkin kogon ka shiga ko ka tsaya a bakin ana nuna maka to yakan nuna kaman ishara zuwa ana nuna maka ko akwai sihiri a tattare da kai ko kuma aljanu eh ko aljanu wala in ka ga haka sai kai kokari ka danyi yi ruƙiya ta sihiri ko ta aljani kaɗan ne magungunan su yi amfani da shi idan aka ganta ba ganye to wannan ba a so ba a so kai maza ka nemi jalabi ka yi eh kai maza ka nemi jalabi kai musamman ɗan kasuwa ‘ya'yan itatuwanta ina ga su ne ake ce kwalaba to wannan in mutum ya sha arziki ne kuma samun farin ciki ne kamar yadda ganyayenta in ka ci ko ka sha to shi ma samun waraka ne sannan kuma kana kai sai ka hwaɗo wannan ba a so eh ba a san haɗuwa daga bishiyan kuka kai ko kowace bishiya sawa'an da ka haɗu ka halaka ko ka halaka ba duk ba a so eh saboda haka sai a yi addu'a in aka ga haka Allah ya samu dace ma salam.